daga nan washington dc sashen hausa na murya amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dadol da kuma niyya murya arewa ko kuma voa Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da ibrahim kalmasi garba muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da ya sa wani matashi ya shafa kwanaki biyu kan falwaya da kuma dalilin gwamnan jihar ekiti ayodele fayose na shirin kai kansa gaban hukumar efcc ranar da ya sauka daga mukamin gwamna Muna kuma da rahoto kan korafin da 'yan tireda a jamhuriyar Nijar ke yi kan batun raba shagunan wata sabuwar kasuwa a Damagaran. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. tsohon firaministan burtaniya tony blair ya ankarar jiya alhamis cewa salon yaƙi da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai amurka ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 bai yi nasara ba blair ya ce ana buƙatar wani tsarin da ya faka inganci a takaice abin da nake so in bayyana a saƙona na yau shine cewa idan aka dubi yawa da kuma tsananin matsalar ba tare da dakile aƙida da kuma manufa ba ba za mu taɓa yin galaba kan ta'addanci ba a cewar blair a yayin wani jawabi a cibiyar hulɗar ƙasa da ƙasa da ke washington inda ya gabatar da rahoton binciken cibiyarsa ta rajin kawo sauyi a duniya global change hakika wasu matakan tsaro sun yi amfani ta wasu fuskoki da dama da haka ya kamata a ci gaba da amfani da su to amma maganar gaskiya ita ce daukar matakan tsaro zai jinkirta tashin hankalin ne kawai a cewar sa a halin da ake ciki kuma wasu tsoffin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin trump da ta yi watsi da wani rahoton da ke da ake takaddama a kai wanda ke alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baƙi suna suka ce rahoton ya yi kuskure wajen nuna cewa baƙi ne suka kai yawancin hare-haren ta'addanci a amurka tsafin jami'an waɗanda suka hada da tsohon daraktan cibiyar bayanan sirri ta ƙasa james kalafa da wani ƙwararre kan batun ta'addanci da ya aiki a fadar shugaban amurka ta white house richard a clark sun yi wannan kiran ne a wata wasikar da suka aika jiya alhamis ga attorney general din amurka jeff session da sakatariyar hukumar tsaron ƙasa kristen nelson ana takaddama ce kan wani rahoton da ma'aikatar shari'a da hukumar tsaron ƙasa suka fitar a watan janairu wanda ke nuna cewa rubu'i uku na waɗanda aka samu da laifukan ta'addanci tun a bayan hare-haren ranar 11 ga watan satumban shekara 2001 haifafun ƙasashen waje ne mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin florence ta fara addabar yankin gabar jihohin north carolina da south carolina zuwa jiya alhamis da iska da kuma ruwa mai ƙarfi zuwa daren jiya alhamis din cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta ƙasa ta ce guguwar ta florence na tazarar kilomita 160 ne kawai daga wellington na jihar north carolina inda take kada iska mai gudun kilomita 155 a sa'a guda kwararru sun yi hasashen cewa guguwar za ta kada zuwa gabar teku a yau dinnan juma'a daura da kan iyakar jihohi north carolina da south carolina inda karfinta zai ragu zuwa mataki na daya sabanin mataki na hudu da take da shi a kwanaki da suka gabata to amma inda guguwar ke kadawa ne ba karfinta ba ke firgitar da kwararru masu hasashe. shugabar myanmar an sa su ce ta kare kasarta kan sukar da ta biyo bayan zartar da hukunci da wata kotun kasar ta yi ma wasu 'yan jarida biyu masu aiki ma kafar labarai ta reuters waɗanda aka tuhume su da laifin saba ma dokar kiyaye sirrin gwamnati dokar da aka kafa tun a zamanin mulkin mallaka an kama walon da kyusoyo tun a watan disamban bara bayan ganawarsu da wasu jami'an 'yan sanda biyu a wani wurin cin abinci a yongon inda aka ba su wasu kundin bayanai suna bincike ne kan kashe wasu musulmi 'yan kabilar rohingya su goma da 'yan sanda da sojoji suka yi a indian a bara an yanke ma 'yan jaridan biyu hukuncin daurin shekaru bakwai Zuwa a gaida Ibrahim ka almasi garba da karanto labarai. bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya abuja najeriya inda aka gudanar da wani taron raya kasa da zaman lafiya da ya hada kan masu ruwa da tsaki mu hawa umar na dauke da karin bayani uh, to help uh, protect the young girl to help Ya zaba wajibi mu kula da rayuwar yara mata ta hanyar basu ilimi mai inganci da su matukar muna so mu raya nahiyar Afirka in ji shugaban afirka na asusun kula da yawan al'umma na majalisar ɗinkin duniya mabingi ingom a wajen taro na musamman da aka gudanar a abuja da ya samu halartar sarakunan gargajiya da malaman addinin islama mr ingom ya nuna damuwa ga yadda a ƙasashen afirka ake nuna halin ko in kula ga rayuwar yara mata wanda ya ce su irin shugabannin al'umma za su iya gyarawa Taron mai taken gudunmawar shugabannin addinin Musulunci wajen karfafa hanyoyin dogaro da kai ta bangaren matasa maza da mata. Sarkin Shanga wanda ya wakilci Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar a wajen taron ya bayyana yadda yawan yara ƙanana magidanta marasa sana'a suka yi yawa a Najeriya. wanda hakan ke haifarwa kasar koma baya. Idan akwai jama'a suna da yawa to ya kamata a ga amfani mai waɗannan mutane yawan su yake haifarwa al'umma. ya kamata a ce waɗanda suke da yawa sun fi waɗanda ba su da yawa ƙarfi amma a namu halin da muke ciki sai ya zama ga yawan amma ba mu ƙarfi menene dalilin da ya saka muke da yawa ba mu da ƙarfi saboda ba a tattalin yadda karuwar jama'a take kasancewa idan an duba yawancin jama'ar da muke da su a yanzu kusan kashi 60 ko sama da kashi 60 suna jingina ne a jikin sauran kamata ya yi a juya abin ya zama na akalla kashi saba'in daga cikin kashi ɗari na jama'a su ne ke ɗaukar nauyin wadancan kashi talatin da bayan da yake a yanzu ba to kafin ma su da shugaban al'umma su shugaban al'umma don suna yin bakin ƙoƙarinsu illa dai kawai suna da iyakoki waɗanda suke ba za su iya ketarawa ba saboda ƙarfin mulki ba hannun su yake ba Kazalika ya ce malaman addinin Musulunci da kuma sarakunan gargajiya za su taimaka domin fahimtar da jama'ar da suke jagoranta irin mahimmancin da wannan sauyi zai haifar. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida hawa matashin nan da ya hau falwaya a Abuja domin nuna fushinsa kan rashin shugabancin kwarai ya sauko bayan kwanaki biyu ya kuma bayyana wakilinmu Nasiru Adamu Elika dalilinsa na ɗaukar wannan mataki. microscopic Wasu mutane 'yan kalilan sun mallaki dukiyar Najeriya kuma ga sunan sun fi karfin doka. In ji matashin nan wanda ya wasa man babbar eriyar na'urar sadarwa a bayan fadar Aso Rock don zanga-zangar abin da ya zayyana rashin amincewa da manufofin gwamnatin Najeriya. There is no why a country that is that we are the number six, we are number six in producing. In producing. Matashin wanda ya sauko a yayin da ya shiga wuni na biyu a kan karfen ya ce Najeriya ce ta shida mafi arzikin fetur a duniya amma ba ta da matata matatar fetur ɗaya rak da ke aiki. Nura Iliyasu daga Kaduna rike da ruwan sha leda ɗaya hannunsa da ya ce shi zai yi ta sha tsawon kwana bakwai da ya niyyar yin zanga-zangar tun farko ya buƙaci 'yan adawa su fitar da ɗan takara na gari yana mai caccakar gwamnatin Buhari da cewa ta gaza. Iliyasu ya sauko bayan sharaɗin sai wakilin muryar Amurka ya zo don tattaunawa da shi. Tun farko kafin zuwansa daga Kaduna ya ce yana cikin hankalinsa har ma shi mahaddacin Alkur'ani ne. so bana damuwa da duk tunanin da zaka yi dan siyasa bai da abin da zai bani mutum ne ni mai sana'a ina da madogara a rayuwa kuma ni mutum ne ina cikin na fito daga cikin wato kyakkyawar rayuwa haslan ma ni mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko kuma bugu da ƙari ni mahaddaci qur'ani ne wanda duniya ta sani ka san kuma hankali bai saba ga mahaddaci qur'ani kowa zai zo ya maka roban baka akan cewa ya fi kowa gaskiya yana hawa sai kaga akasin haka sai kaga ya gwanda gwanda gwanda ma wanda ya sauka akan shi wannan ya nuna kai baka gamsu da mulkin gwamnatin mai dawar canji ta shugaba Muhammadu Buhari ba kenan. Ban gamsu ba ban gamsu ba ban gamsu ba ba kuma zan gamsu ba saboda ban ga alamun abin da zai gamsar da ni ba ana cikin zantawa da shi sai jami'an tsaron farin kaya DSS suka yi awon gaba da shi cikin wata mota uh, mutane sun so su taru a wajen don wa idon su abin da ke faruwa amma hakan ya samu cikas don sojoji da suka yi da fifi za a jira ga ko DSS za ta fitar da sanarwa kan binciken da ta yi akan matashin da ke cewa sam bayan siyasa ne suka turo shi ba Nasura da likayen murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To daga Abuja, Najeriya kuma sai jamhuriyar Nijar inda 'yan kasuwa na da suka koka kan yadda ake gudanar da rabe-raben shaguna a sabuwar kasuwar zamani ta dole. Inda suka ce an yi musu ba daidai ba a lokacin da aka rushe tsohuwar kasuwar an yi wa 'yan kasuwar alkawarin fara baiwa waɗanda aka ɗauki sunayensu shaguna. sai dai abin ya sha bamban yawancinsu ba su samu shagunan ba hakan kuma ta sa suka garzaya fadar gwamnan jiha ga wakilinmu tamar abari da ci gaban rahoton har yanzu mu bamu samu shago ba kuma muna da hujja ina da takardu kowace ina da rijistar ina da nif ina da takarda ta constitution ta shambur da ake biya ina da takardar shagona da aka rushe a kasuwar dole ba mu samu shago ba kuma muna kallo shago daga miliyan ɗaya abin da ya kasa ana saida amma wanda ba su da shaguna aka raba ma shaguna kuma suka zo suke sidawa wannan abin shine bamu ji ba daɗi muna da shago a nan kaso dole alhamdulillah dai za a ce an gode kuma yanda aka rabon shaguna kan tsari kowa ji daɗi babban dai damuwar mu da fargaban mu babu kamar ruwa da shaguna suke yi shine babban matsalar mu zaka ga shago ya zobce falafan ya zubo ruwa ya kwanta male male yana ya kamata hukumomin da suke da haƙƙi akan abin su yi magana a gyara tun da wuri dan mu kasa duke mu mutane cikin haɗari magana shago kamar in ka je amsa shi a hukum rubuce ne kawai ca ake a baka lamba kaza baka tsaya ka yi diskisiyon irin na duka kasuwoyi da aka yi da na je kawai ca aka yi a bani kaza ya na ba da kuɗin sai na je na ga wani lungu ne mu ni ba mu ni ba kawai na so in mushi jawabi deje din a lokacin yana ko aiki ne ko ko kai bai dan kula ba dai kwarai he na ce deje he amsa ya na ce a wannan wurin ba ni su he ce ka baka kudin ka sai na amsa he na bashi he bani kuɗi na hakuri kawai zan. Sai dai daga nashi waje Ismaila Sani darakta na Sujimas da ke kula da kasuwar ta dole ya bayyana irin tsarin da suka yi wajen rabon shagon abin da ya ce babu wata matsala a ciki. Tsarin namu yadda muka yi shi da aka kashe waccan kasuwa akwai rajista wanda Mary ta yi kuma bayan shi sai muka zo muka tambayi mutane duk mai so ya yi jaman ta ba shi shago. Duka kowace sana'a sai muka yi kiransu muka yi kiran wakilansu muka ce musu duk wanda yake a kasuwar dole a da kuma yanzu yana bukatar ya samu shago su kama mu listikin su wannan listikin da suka kawo mu su ne kuma mu daga nan wajen muka rarraba musu shaguna ba rabo bane ma zamu ce muka rubuta su ban shaguna amma in ma akwai kungiya wadda ta ce ita ta iya raba suna da haɗin kai tsakanin su babu wani rikici mun ba su akwai kungiyoyi wajen hudu ko biyar kamar mutanen legume masu sai da cimaka kayan yaji masu sai da kwanoni masu sai da ƙosho su ma duka su suka raba ma kansu wannan shagon. Daga nasu waje 'yan kasuwar da ba su samu shagon ba sun garza ya fadar gwamnan jihar da magaran inda ya musu alkawarin magance wannan matsala a cewar Hamisu Tijjani wani dan kasuwar da bai samu shago ba. Muka tai wajen guvernar ya saurare mu ya karbe mu da hannu biyu ya tura mu wajen SJ in shi. Muka gaya mai kukan mu ya yace insha Allahu babu matsala mu je mu yi list din duk wanda suke da shago wanda ba su da shago da a kasuwa aka basu. mu yi list mu kai mushi mun kai mai ishanciyan mun gwada mushi ya ce insha Allahu za su gyara muna jiran gyaran su to ko me darakta na kasuwar dole zai ce game da wasu shagunan da suke da matsala ta la'akari da yadda aka ce wannan kasuwa ta zamani ce ko ruwa ko iska ba za su mata komai ba ɗaki wanda yake cikin kasuwan nan ya kusa dubu biyu da ɗari biyar don an samu ɗaki goma ko ɗaki ishirin yana ruwa ba wani ba wani wannan ba ne ba sai ka diba ɗaki ɗari ko ɗari biyu ka samu ɗaya na ruwa nan ai duka halin aiki ne kuma suna nan su zo su gyara suna bisa ma hanya. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. To bari mu rufe taskar hotonnin namu a jihar Ekitin Najeriya inda gwamnan jihar ya aikawa da hukumar EFCC wasiƙa tare da bayyana niyyarsa ta bayyana gaban hukumar da zarar ya sauka daga da karagar mulki a cikin hirarsu da wakilin hassan umaru tambuwal ta wayar tarho kwamishinan ayyukan gona na jihar peter kayinde ya bayyana cewa Gwamna Ayodele Fayoshe da kansa ya rubuta wannan wasiƙa inda ya ce zai je ofishin hukumar EFCC ran shida ga watan Oktoba kwana ɗaya bayan ya mika mulki da karfe ɗaya na rana. Na tambaye shi to me ya bashi karfin gwiwa na rubuta wa hukumar EFCC wannan wasiƙa sai ya ce. He has not, uh, he has not committed kwamishinan aikin gonar na jihar Ekiti Peter Kanyede Adebomi ya ce saboda yana da karfin gwiwar cewa bai yi ba daidai ba bai aikata wani laifi ba a lokacin da yake mulkin jihar Ekiti na sake tambayar kwamishinan to amma wasu na ganin cewa watakila gwamna Fayoshe yana jin tsoron hukumar EFCC ta damke shi ne bayan ya sauka karagar mulkin jihar Ekiti. If somebody, if somebody, they, they, they want to arrest somebody and come. don't need Sai Kwamishina Peter Kanyede Adebomi ya ce, don mi za a kama shi, ai shi ya ce zai kai kansa kada su damu. Fayoshe yana da karfin gwiwa sosai, ai wasu in sun bar karigar mulki ba su iya mayin magana za su gudu ko su buya. Ya ce kada hukumar EFCC su damu, da kansa zai mika kansa idan ya bar mulkin jihar Ekiti. Na sake tambayar kwamishinan aikin gonar na jihar Ekiti, Honorable Peter Kanyede Adebomi ko yana ganin cewa gwamna gwamna Ayodele Fayoshe zai cika wannan alkawarin da ya yi cewa zai kai kansa ofishin hukumar EFCC. for him a Sai kwamishinan ya ce mu jira mu gani ko zai cika wannan alkawari bayan haka idan bai kai kansa ba ga hukumar ta EFCC sannan a ce matsoraci ne ko mayodari ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a a Najeriya. To a gaida Malam Hassan har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ṣoore fún bá kọ́ ti lẹ́yìn. To abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin wannan bangaren waka yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Farfesa Rahila Gawan ta Jami'ar Jos da ke jihar Plateau a Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hirar da Zainab Babaji wakiliyar sashen Hausa ta yi da ita. Gaske bai kamata a bar 'yan mata baya ba. Kin gamban da zancen taimako a gidan haifuwa da gidan aure. Mata ma suna taimako a kan zancen ingancin rayuwa na communities. da nigeria kasa ita gaba daya kin gan wasu in an kai mace asibiti wasu maza ba su so namiji ya taba musu mata ya ganta a haifuwa to idan mace bata je dokta ba wane wa zai duba mace a wajen haifuwa dole sai mun samu gynecologist mm. akwai wata wanda mun waye ta sosai ta ta yi aiki a wannan dr mai mandara to inda a ce bamu da iri wannan mata a gynecology su wane ne za su shiga suna karba haihuwa ma mata so suna da taimako a cikin rayuwan taimakon rayuwan kasa ma gaba daya zancen yara kanana idan mace ba ta yi makaranta mata ba su yi makaranta sun zama kamar pediatricians ba mm. wa zai taimake mata masu kananan yara musamman yanzu da ake samun cututtuka cututtuka barkatai mm. kin gan kamar in mun samu mata engineers suna hawan pole waya ba wanda zai damu maza ba su son maza su hau pole waya suna ganin matan su a kasa amma mun samu engineers wanda har electricity company za ta iya ta employing nasu su hau sama kin ba zai kawo masu damuwa da yawa ba to um, me kike ganin kamar masana irin ki za su yi don inganta rayuwar mata gaba daya abu daya ah, mu zama kamar role models kin ga mu da muka yi makaranta idan mun yi makaranta ba mu zama da hankali ba kullum mutane za su ce ba za mu sa yaran yan matan mu makaranta ba kar ta zama kamar wace so domin haka a cikin mu duk abin da za mu yi mu zama abin da mutane za su iya gan rayukanmu su koya wani abu sai a ce kai ina son 'yan mata na su yi makaranta domin su zama kamar wace to gwamnati tana da haƙƙi a ilimantar da 'ya'yan ƙasa musamman ma a ce mata duk da yake mun ci gaba wani guri amma har yanzu ana ganin kamar akwai guraren da suke komo baya me kike ganin kamar ita gwamnati ya kamata ta dukufa wajen tabbatar da ilimin 'ya'ya mata kin san abu yana nan da yawa akan gwamnati ta ba da ilimi ma mata akwai abin da mukan ce availability and access akwai availability amma wani lokaci ba access mm -hmm. wato ga makaranta na nan amma domin abubuwan da ke faruwa cikin mata 'yan mata ba za su iya je makaranta ba na ɗaya ya kamata in an aje makaranta a sa toilets na maza daban na 'yan mata daban a yi yadda na ji daɗi yadda an ce an fara ba ma 'yan makaranta abinci ya kamata a yi taimako ma 'yan mata a ba da abubuwa kamar sanitary partner a makaranta domin ya auduga da za su sada shi na wata-wata domin ya taimake su kin gan wasu a gidajensu ba su da kuɗi su saya wasu suna da shi ma ba su iya sa ba so in an ba su kuma an samu mata malamai su koya masu yadda za su iya sa wannan abu zai yi taimako. To kina ganin kamar shi ma wannan sa auduga ko kuma ba auduga din yana zama matsala ma 'yan mata wajen koyon samun ilimi a makaranta? Yana zama matsala because wasu in sun soma hailan nan yana kawo masu ciwo sosai suna jin ciwo har sai aka gama. Wani lokaci kin gan in sun sa hailan nan ba su iya sa auduga da yawa ba sai ki gan ya stenin kayansu a dinga dariyansu sai ki gan ba za su tafi ba wannan kuma a lokacin wannan period din ya kamata ana sabta sosai to ya kamata a koya ma yan mata zancen sabta a wannan lokaci in baka ba za su yi ware ko wani rufe hanci na ɗaya kenan na biyu ya kamata a yi provision ma yan mata separately scholarship ya kamata a taimako mm. yauwa a yi masu taimako zancen scholarship kin gan families har yanzu dole ne families in kaman kudi babu a gida za a sa namiji ne ya tafi makaranta a birnin mace amma in gwamnati sun dan yi tallafi ma 'yan mata akan zancen scholarship za su samu jin daɗin zuwa makaranta ni um, abin da zan ce ma gwamnati na state da local government level wani lokaci ma har a district ya kamata politicians namu su sa scholarships ma 'yan mata wanda suna zuwa makaranta at the secondary school level at the primary school level har zuwa tertiary institution Tuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Farfesa Rahila ga wanda Zainab Babaji da ta yi hirar da ita da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida malamai yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da shirinmu na gaba. Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken mutane shida ne suka mutu ciki har da ɗan bindiga. A wani harbin kan mai uwa da wabi da ya afku a Bakersfield da ke California a cewar jami'ai. Labarin ya ci gaba da cewa wani mutum ya shiga harbin kan mai uwa da wabi a ɗaya daga cikin manyan biranen da ya kasance zuciyar noma a jihar California da yammacin ranar Larabar da ta gabata inda ya kashe matarsa da wasu mutane hudu kafin ya juya bindigar ya harba kansa a cewar jami'ai. duk da cewa ba a bayyana dalilin da ya janyo harbin kan mai uwa da wabin ba babban jami'in yankin kan Mark King ya ce akwai kwakwaran nuni da tashin hankali ne irin na cikin gida ba a bayyana sunayen ko da mutum guda a cikin waɗanda suka mutu ba sai mu leƙa jaridar la times jaridar ta rawaito labari mai taken mai alfarma paparoma francis ya ba da sanarwar yin bincike kan bishop ɗin jihar west virginia labarin ya ci gaba da cewa mai alfarma paparoma francis ya gudanar da zaman tattaunawar gaggawa da bishop bishop na amurka a jiya alhamis sakamakon karuwar rikice-rikicen cin zarafi ta hanyar saduwa da ya mamaye cocin katolika a yayin da batikan ta ba da sanarwar kaddamar da sabon bincike akan bishop din jihar west virginia da ake zargi da cin zarafin manya sai jaridar the washington times jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya yi watsi da sabon rahoton yawan adadin mutanen da suka mutu sakamakon mahaukaciyar guguwar da aka yi a puerto rico inda ya ce 'yan jam'iyyar Democrat ne ke kokarin su nuna baikonsa labarin ya ci gaba da cewa a jiya alhamis shugaba trump ya musanta cewar kusan mutane dubu uku ne suka mutu a puerto rico sakamakon mahaukaciyar guguwar irma da maria inda ya zargi 'yan jam'iyyar democrat ne ke kokarin bata masa suna ta kowane hali ta hanyar ƙara yawan waɗanda suka mutu bayan watanni shugaban ya musanta batun inda ya ce waɗanda suka mutu an kirga su ne lokaci mai tsayi bayan wucewar guguwar da ta afku kan tsibirin sai jaridar The Washington Post. Jaridar The Washington Post kuwa ta rawaito labari ne mai taken mahaukaciyar guguwar Florence ta fara matsowa gabar tekun jihar Carolina ta Arewa da iska mai karfin gudun mintuna 35 cikin awa guda. Labarin ya ci gaba da cewa kimanin ruwan sama mai tsayin inci shida ne ya sauka a wasu bangarorin bakin tekun yayin da ruwan koguna ya fara kwarara kan hanyoyi wanda hakan ya nuna karfin guguwar da ke gabatowa a bakin tekun. sharihin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To a gaida Naziru sai kuma rayuwar da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tan Kuri daga nan Katsina asibitin kashi ta gara lokar zama. ina kira ga wannan tsari da aka kulle da shi shugaban kasa ya ce baya da kuɗin fam yau ma ga gwamnan kaduna ya ce baya da kuɗin fam an samu su ƙungiyoyi suna biya masu to wannan ina ganin zai zama zai zama cin hanci da rashawa nan gaba dan allah ina kira ga shugabanni ku daina naɗiya ku cewa ba ku da kuɗin sayan fam sai wasu ƙungiyoyi ko su talakawa su sai maku in ku haka a ce za a yi to duk wanda ya bada da jarin shi to wata zai nemi jarin shi ga dan takara saboda haka ina kira wannan abin a janye shi da sauki zan zai bata tsarin siyasar Najeriya assalamu alaikum murai amurka mai magana comrade muhammadu gurbin rabiya garba ce da karama fulgar travel ina so ne kira da gwamnan babban bankin Najeriya don Allah da ya sake wa talakawan Najeriya kananan kuɗi naira ɗari naira hamsin babu su a hannun talaka gaskiyar magana shine talakawa suna shan wahala wajen sake To ra'ayoyin ku masu saurare kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice tsohon firaministan Burtaniya Tony Blair ya ankarar jiya alhamis cewa salon yaƙi da ta'addanci wanda aka fara amfani da shi tun bayan harin da aka kai Amurka ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2001 bai yi nasara ba. Blair ya ce ana buƙatar tsarin da ya fi haka inganci. a halin da ake ciki kuma wasu tsoffin masu bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro sun yi kira ga gwamnatin trump da ta yi watsi da wani rahoton da ake takaddama a kai wanda ke alakanta ayyukan ta'addanci da shigowar baƙi suka ce rahoton ya yi kuskure wajen nuna cewa baƙi ne suka kai yawancin hare-haren da aka kai amurka. mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin florence ta fara addabar yankin gabar jihohin north carolina da south carolina zuwa jiya alhamis da iska da ruwa mai karfin gaske To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya karanto labarai da kuma Solomon abu da ya taimaka wajen har hada shirin da injiniyan mu na yau John Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.